الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharh sunna na al'imam al-barbahari rahimahullah ta'ala wanda wannan darasin namu yau shine darasi na goma sha biyu bayan da muka kammala darasi na goma sha ɗaya a satin da ya gabata darasinmu na goma sha ɗaya ya tattauna dangane da bayani akan imani da sirabi wanda shi siradin nan za a aza shi ne akan wutar jahannama da irin yadda bayanai suka biyo a lokacin da muke tattauna wannan darasi na ainihi goma sha ɗaya yau darasinmu na goma sha biyu al'imamul barbahari rahimahullahu ta'ala ya ce wal imanu bil anbiya'i wajibi na mutum musulmi ya yi imani da annabawa wal mala'ikati kuma wajibi na mutum ya yi imani da mala'iku kaga magana akan annabawa wato magana ta babba saboda akwai bayanin da ya zo cewa an yi annabi dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu a wani wato ainihi ƙauli an yi annabi dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu to wani ƙaulin kuma wato bayani ya gabata akan cewa su annabawa da manzannin Allah ga baki ɗayansu to su dubu ɗari ne da dubu ishirin da dubu hudu inda daga cikinsu aka ambaci cewa waɗanda an ma'aika manzanni annabi manzo su ɗari uku da goma sha uku haka wata ruwaya ta nuna wata kuma ruwayar ta zo da bayanin cewa ɗari uku ne da goma sha biyar wata ruwaya ta bayyana cewa su annabawan nan wato su ɗari uku ne da goma sha bakwai amma ruwaya dai wata take ta tsakiya wato kamar ita ce mai nuni da cewa su annabawan nan su kusan ɗari uku ne da goma sha biyar wato muna nan dangane da bayanin da malam al'imam albarbahari rahimahullahu ta'ala ya kawo na cewa su annabawa ɗari uku ne a annabawa da manzannin Allah jimlar su gaba ɗaya wato su dubu ɗari ne da dubu ishirin da dubu hudu sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa minhum man qasasna alai daga cikin annabawa akwai waɗanda mun ba ta labarin su wa minhum man lam naqsus alayhi akwai wanda ba mu baka labari ba za ka kenan akwai annabawa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala shi da ya san idan muka diba jimla annabawa gaba ɗaya dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu ma'aika kuma ɗari uku da goma sha biyar ruwayar da ake ganin cewa ita ce tafi ƙarfi sannan mu dawo ɓangaren mala'ikun Allah su kuma mala'ikun Allah Allah ta'ala ya shaidar a cikin alkur'ani cewa wa ma jinu da rabbika illa ba wanda ya san yawan rundunar ubangijinka sai shi Allah kenan ma'ana ba wanda ya san yawan mala'iku da Allah ta'ala ya halitta in ba shi Allah ba saboda tun daga sama ta warko har zuwa sama ta bakwai cike suke shakare da mala'iku ba za ka samu wani wuri ba da za ta iya aza ta guda hudu ko kuma inda za ka iya aza ƙawarka ba ce akwai wani mala'iki da yake ibada a wannan wuri kaga kenan mala'iku Allah ta'ala shi da ya san yawan sannan akwai mala'iku da Allah ta'ala ya wakilta akan wasu ayyuka kamar irin mala'ika jibril wanda Allah subhanahu ta'ala ya wakilta shi kan, wato ainihi saukar da sako na manzanci wanda annabawan da suka gabata da manzanni jibril alaihi salam ya yi kawo musu sako babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jibril ya kawo musu sako na wannan littafi a cikin tsawon shekara 23 wannan littafi na alkur'ani yana kawowa munajjama ma'ana kashi-kashi yana kawowa yana kawowa a Allah ta'ala ya kaddara aka kammala sauka da shi wannan alkur'ani a cikin tsawon gwargwadon shekara ashirin da uku to wannan kenan kun akwai mala'iki wanda Allah ta'ala ya wakilta shi da kula da nau'in tsiraruwa kamar shukoki ruwan sama wanda shi kulansu yake hannunsa sannan kuma akwai mala'ikin da Allah ta'ala ya wakilta ma kula da karɓar rayun bayi rayuka na bayin Allah malakul maut da waɗanda an masu kama mai masu bashi gudunmuwa sannan da sauran mala'iku mabambanta waɗanda Allah ta'ala ya azaba kowane irin aikin da ya ba su to wannan kenan za mu tsaya mu dibi talittar mala'iku su mala'iku ba maza ba ne su mala'iku ba mata ba ne su mala'iku ba su ci su mala'iku ba su sha su mala'iku ba su saba ma umarnin Allah su mala'iku Allah ta'ala ya talitta su da haske ba su aure bale su haihu abinda suke jira kawai ubangiji ta'ala ya yi musu umarni su cika umarnin nan na Allah subhanahu wa ala. Ba haka yana daga cikin abin da an wajibi ga mutum musulmi ya yi imani cewa su mala'iku wasu talitta ta waɗanda yake ɓoyayyu ma'ana idanunmu ba su iya ganin mala'iki da zarar ka ga mala'iki to wannan ya nuna kamar ka ya sauka ke Allah ya talitta su da haske da haske amma aljannu su an yi su ne da wuta kaga akwai bambanci tsakanin talitta mala'iku da da talittar aljannu wanda uban aljannu shine shaitan uban aljannu wanda shi a baba gare su to shine shaitan yana cewa ne min na. ka ta halice ni da wuta in ji shaidan iyazan billah wanda ya fassare ma umarnin Allah bai yi da'a ba bai yi biyayya ba mu kuma al'umma Allah ta'ala ya ta da shi asalin mu daga daya ma'ana tsantsan ƙasa wadda aka garwaya ta aka kwaba ta masu dungulle da laka da kyalle da burji an ka hada an ka talita aka mulmula aka aje mutum mutumi na annabi adam alaihi salam sai da ya ɗau tsawon shekara arba'in sannan daga baya allah ta'ala ya sanya masa rayuwa ya umarci mala'iku da su yi sigara gare shi suka yi sigara ga baki ɗayansu sai dai iblis wanda shi baya cikin jinsin mala'iku shi ne ya bijire ya bandare bai ɗa'a ba da ka Allah ta'ala ya yi mana bayani a cikin alkur'ani cewa ulman kana aduwan li jibril annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka yi musu bayani ka ce musu duk wanda an maki ga jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi shi Allah ta'ala shine wanda yake aikowa da wannan mala'ika ya saukar maka da sako bi idnillah na izinin ubangiji musaddiqan lima ne dai sakon nan da yake kawo maka yana gaskata abin da ya gabace shi na littawai kamar at-taura kamar injila kamar zabura da alkur'ani ya gaskata su wa hudan wa bushra lil mu'minin kuma shiriya ne kuma bushara ne ga mu'minai alkur'ani na zuwa da shiriya yana zuwa da bushara ga mu'minai daga duk wanda ya zama ya kasance yana kiyayya da Allah da mala'ikun Allah da manzannin Allah da Jibril da Mika'il ba inna Allah aduwwun lil lalle shi Allah maƙiyi ne ga kafirai ma'ana Allah baya son su mun san cewa Allah shi ya yi kafirai Allah shi ya yi kafirci amma kuna wala yarda li ibadihi al-kufr bai yarda ma bayinsa da su aiwatar da kafirci ba dukkan waɗannan littawai da suka gabata waɗanda aka ambata to alƙur'ani ya gaskata su alƙur'ani ya tabbatar da suwa sai dai abin da ya zo na bayani cikin ƙur'ani la shahi wasu daga cikin shari'o'i waɗanda aka samu a cikin attaura ko injila ko zabura su kuma waɗanda yake makiya Allah ne ba su gushe ba suna ta manzannin Allah kuma da Allah ta'ala ya bada labari a cikin aya ta ɗari da biyar a suratul shu'ara cewa kazzabat qaumu nuhun lil mursalin mutanen annabi nuhu sun ta manzannin Allah amma kuma in muka tsaya muka diba za mu ga su mutanen annabi nuhu ai ba manzanni ne da yawa Allah ya aiko musu ba manzo guda ne da haka kenan ƙaryata manzo guda idan ka ƙaryata shi kamar ka ƙaryata manzannin Allah ga baki ɗaya saboda shi annabi nuhu shine warkon manzo da aka aiko bisa bayan ƙasa to kaga ƙaryata shi kamar ƙaryata duk sauran manzanni ne ga baki ɗaya aka kuma adawa kuma Allah ya ba da labari a cikin suratul shu'ara aya 123 cewa sun ƙaryata manzannin Allah haka dawa sun ƙaryata manzannin Allah haka mutane a asabul aika sun ƙaryata manzannin Allah haka dai ɗabi'ar kafirai take makiya Allah suna ta manzannin Allah wato duk sadda manzanni suka zo musu to za su karyatar da su to wannan kenan sai Allah ta'ala ya yi bayani cewa ya furu na billahi wa rasuli lalle waɗanda suka kafirce ma Allah suka kafirce ma manzon Allah wa yuridu da an yufarriqu baina Allah wa rasuli kuma suna da manuha ta rabawa tsakanin Allah da manzansa wa na nu'minu bi ba'd suna cewa za mu yi imani da sashe wa nakfuru bi ba'd mu kafirce ma sashe ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا suna niyyar su riƙe hanya tsakanin rabawa tsakanin Allah da manzansa a ga waɗannan kafirai ne don tagariyarsu dole ne mutum ya yi imani da manzannin Allah ga baki ɗaya kamar wanda zai yi imani da mala'iku cewa eh lalle akwai su tabbace da ba gabar da muka fara tattaunawa a kanta tana bayani akan cewa wajibin mutum ne ya yi imani da annabawan Allah da manzannin Allah ya kuma yi imani da mala'iku na Allah musamman cewa wata talitta ce koyayya wanda Allah ya talitta su da haske ba su cin abinci ba su sha abin sha kuma wato su ba maza ba ne, su ba mata ba ne, suna ƙoƙarin sadar da umarnin Allah ma'ana ba su saba ma ubangiji ga duk abin da ya umarce su da ka su kafirai kokarin su rabawa tsakanin Allah da manzonsa an ga su ba su dace ba kuma aikin da suke akan shi ba shiriya bane shi yasa ubangiji ta ala yace ulaika humul kafiruna haqqan waɗanga masu niyya rabawa tsakanin Allah da manzon Allah wannan su ne kafirai kibirat su ne tabbatattun kafirai tare da cewa sun ce sun yi imani da sashen wani abu na littafi sai dai wannan imanin na sashe bai isa gare su babu makawa sai sun yi imani da littafin nan ga baki ɗaya saboda a littafan wanda Allah ya aiko gaba ɗaya kamar littafi guda ne sannan manzannin Allah ga baki ɗaya kamar mazo guda ne ma'ana bai ta ka ƙaryata wani ka gaskata wani dole ne ka yi da su ga baki ɗayansu don abin da suka zo da shi sun zo da shi ne daga wurin Allah kamar wadda na farkonsu zai yi bushara haka na ƙarshensu ma da ya zo bushara ya yi haka kuma na ƙarshensu ya gaskata na farkon na farkon ya gaskata na ƙarshen amincin Allah ya tabbata gare su za ka su ahalus wal jama'a sun yadda da manzannin Allah da baki ɗaya ba su cire kowa ba aka sun yadda da mala'ikun Allah e halitta ce ta Allah da Allah ta'ala ya talitta da nau'in irin yadda Allah ya ba da labarin ya talitta ta sai malam imam da barbahari rahimahullahu ta'ala ya ce wal imanu bi annal jannata haqqun wan nara haqqun wa makalu makhluqatan imani da cewa aljanna gaskiya ce kai imani da cewa wuta gaskiya ce kai imani da cewa talikai ne canda babu su da baya Allah ta'ala ya talita su ya kaga su ya ajiye aljannatu fis sama'i sabi'a kuma ka yadda cewa aljanna tana cikin asama ta bakwai can sama ta bakwai wa saqafu al-arsh abinda an rufinta al-arshin Allah wannaru ta tala ardi sabi'a Sufla kuma ka yadda ka aminta da cewa wuta tana can ƙasa ta bakwai can matsaskanciya wanda annabi alaihi wa alihi wa sallam wani lokaci ana nan sai aka ji sautin ƙarar wani abu ya waɗi dim sai ce ko kun san wannan ƙarar mai cece ga a ba mu sani ba kamar ɗabi'a su da halinsu Allah da manzo suka sani yace to duci ne aka tura shi a gabar wuta yana tahiya cikin zurfin wutan nan yana shawagi sai da yi shekara saba'in sannan ya dire kasanta aran faduwar dutsen kenan can cikin zurfin wuta Allah ya kare mu da ita shekara saba'in zurfinta tahiya ka tsaya ka ɗauki duci ka aza baki rijiya ka sake shi Kaga yadda zai tahi da yadda zai kai da sauri ma sai an yi shekara saba'in duci yana tahiya mai nauyi da aka saki kami ya kai zurfin ƙasan wuta Allah ya kare mu da ita wa ma makalukatan da aljanna da wuta dukkanin su talikai ne da Allah ta'ala ya talitta wadda alimallahu ta'ala adada ahli Aljanna? Allah ya san gwargwadon yawan 'yan aljanna wa bayyana kulluha kuma Allah ya san duk wanda zai shiga aljanna wa adada ahlin nar kuma Allah ya san yawan yan wuta ga baki daya wa mai yadkhuluha kuma Allah ya san dukkan wanda za su shiga wuta la tabniyani abada ba sa karewa har abada ma'ana wuta ba za ta wake ba ta mutu har abada haka ni'imomi da suke a aljanna suna nan da'iman wa abadan har abada waɗanda suka shiga suna cikin rama Allah ya samu cikinsu baƙa'u ma ma baƙa'in lahi abadul abidi tabbatuwar wa'annan wuta da aljanna yana nan dawwame har abadin abada wadarar dahirin har zamanin zamunna ma'ana babu wani zamani da zai zo a ce wai wuta ta wake ta mutu ko ni'imar da a cikin aljanna na goramu da sauran kayan wadata da ni'ima da wadata da yalwa a ce wai sun ƙare babu a suna nan wa adamun alaihi salam kana fil janna annabi adam ya kasance a aljanna albaqiyatul makhluqa wadda tana nan da dawwama mata da aka yi mata farko ya kasance na aljanna bayan da Allah ta'ala ya halitta shi ba akhraja fa ukhrija minha sai aka fitar da shi daga cikin aljanna ba adama asallah bancin ya saba ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan saban da annabi adam alaihi salam yayi shine na cin itaciyar da Allah ta'ala yake kai ya ci da ya ci wannan itaciyar a dalilin shaidan ya ruɗe shi ya zo ya yi mai rantsuwa da Allah ba dan komai Allah ya sa karkaci wannan itaciya ba ko ya umarce ka dan karkaci wannan itaciya dan saboda kada ta dawwama a cikin aljanna a to lokacin da ya ci sai Allah ta'ala ya fitar da shi da shi da matarsa ya kawo su a gidan duniya kulna bida min ha jami'a fa imma yati annakum minni huda faman tabi'a hudaya fala fala yadillu wala yashqa daga nan ne Allah subhanahu wata'ala ya saukar da annabi Adam alaihi salam da kuma matarsa wa a gidan duniya a dalilin kuskurensu na cin wannan itaciya don haka wato hakikani ya zama wajibi ga kowane mutum musulmi ya sani aljanna tana nan tabbace Allah ta'ala ya kada halittarta ya ajiye ma bayan muminai aka wuta tana nan Allah ya talita ya ajiyewa bayinsa fajirai waɗanda suka fanɗare suka jire kamar kafirai da kuma musulmi masu sabo masu ƙetar iyakar Allah wal iman bi isa wajibi ne mutum musulmi ya yi imani da saukowar annabi isa bin maryam alaihi salam annabi isa ɗan maryam zai sake saukowa yanzilu fa yaqtulu dajjal zai sauko sai ya kashe dajjal wa ya bayan nan zai yi aure amma can baya halin rayuwarsa har Allah ya ɗauke shi zuwa sama to bai aure ba amma wanga wakacin idan ya sauko zai yi aure wa yusalli kalfa qa'im zai yi sallah bayan wani jagora min ali muhammadin na daga cikin ɗan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana wani mai jagoranci daga cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai zama yana jagoranci amma ga annabin Allah Isa ya sauko kuma ya kashe dujjal wa yamut bayan nan annabin Allah عيسى غيرته ويرفنه المسلمون sai musulmi su binne shi bayan Allah ta'ala ya karɓe rayuwarsa kenan nan idan mun tsaya mun lura za mu ga cewa saukowa wadda annabin Allah isa zai yi a sama saboda Allah ya ɗauke shi ne lokacin da Yahudawa suka yi ƙuduri na kashe shi suka zo wurinsa don su kashe shi su tsire shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke shi daga cikinsu ma'ana Allah ya ɗauke shi ya yi sama da shi sai Allah ya sama ɗai daga cikinsu irin sifar annabi isa sai suka kama wannan mai sifa irin ta annabi isa ba ƙasalu galikan rajul sai suka kashe wancan mutuma sun zabe shi kawai sun kama sun kashe da sun cewa sun kashe annabi isa ya nuna annawul Masih suna da don annabi isa ne wale tsawa amma ba shi ba ne. qala ta'ala sai Allah madaukaki ya ce wa ma ƙasalu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ba su kashe annabi isa ba ba su ji da annabi isa ba sai dai an kamanta ma an kamanta musu wani daga cikinsu ya yi kama da su Allah ya sanya ma wannan mutumin irin sura ta nabi isa da aka sai suka kama shi sai suka kashe shi shi kenan to idan ya sauko zai kashe dijjal wanda dijjal zai zo ya yi banna a cikin duniya zai zo ya yawo cikin duniya zai yawo na tsawon kwana arba'in wanda wuni guda idan dijjal ya bayyana yana daidai da tsawon shekara guda sannan wuni na biyu yana daidai da tsawon kwana talatin wata guda sannan wuni na uku yana daidai da sati guda sannan dijjal zai banna dama da haune sannan zai shiga duk garuruwan duniya in bancin makka da madina su ma abin da ya samu zai samu damar shiga cikinsu ba Allah ya ajiye mala'iku suna gadin birnin Makka da birnin Madina amma sauran birane duniya ko ina sai ya shiga zai yi banna kuma dujjal yana a kamar iskan da ya koro hadari kamar hadari mai iska haka yake tahiya zai yi banna zai aikata abin da zai aikata cikin duniya na sabon Allah idan kana musun bijal cewa shi ba Allah bane in kana son a cika maka gidanka da kuɗi an gama sawa'un dola america kake so ko kuɗin ƙasarka ko ma kuɗin kowace ƙasa ta duniya za a tara maka kudin gasu nan zube idan kana musun shi ba Allah bane sai ya taka ya yi tsawa ya yi magana za ka ga an yi walƙiya an yi aradu ruwa su sauko a yi shuka nan take ba irin kamar yadda aka saba ba sai an yi noma sai an yi a shuka yanzu ta girma a girbe ta don ka yi da cewa shi Allah ne in ka san wani da ya rasu daga cikin danginka ko kakaninka ko wani to yana da aljanu guda biyu da suke da wannan sura sai ɗayan in na mace ne ya hito kalarta cewa ai ga ta ita ta kamar ita in ka santa ko namiji in ka san shi a saboda dai kawai ka yadda cewa shi Allah ne bai da wani buri ko makasudi in ba haka ba idan ya bi don hanyar da zai bi baka yadda ba to da karshe zai kashe ka idan ya kashe ka kuma zai sake tayar da kai zai fare ka gida biyu sannan ya tayar da kai bayan ya tayar da kai to idan yana so ya kashe ka a baya kuma bai yawa Allah ta'ala ya baka kariya game da shi kenan bayan nan an yi bayani cewa shi annabin Allah Isa in ya sauko shi ne wanda zai kashe shi ya zama ya kashe dijjal kuma shi kenan kuma an kai ƙarshe na al'amarin dijjal bayan dukkan abin da ya yi na ɓanna a cikin al'ummar musulmi da wannan kuma bayan haka wato shi annabin Allah Isa Allah zai karbe rayuwarsa ya rasu kamar wanda sauran mutane suke ainihin rasuwa amma yanzu yana nan da ransa yana sama Allah ya ɗauke shi a wakacin da yahuda suka so su kashe shi Allah ya ce a cikin alkur'ani wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld ba mu sanya ma wani mutum dama ta dawwama ba gabanin kai babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a fahimta in kara rasu fahimul halidun to su za su dawama ne kaga kenan duk wani wanda ga burin ya mutu in ma ya mutu ba dawama za ka yi ba za ka kafirai da suka kasance suna burin manzan allah ya rasu to in ya rasu su za su dawama amsa ba za su dawama ba to annabin allah isa bayan da ya sauko zai cimma ajalinsa bayan ya cimma ajalinsa ya rasu kuma shi kenan daga baya musulmi kawai za su sake dawowa su mamaye duniya su cika duniya inda da ƙarshe ya ajuj wa ma'ajuj su ma za su fillo al'imamul barba hari rahimahullahu ta'ala ya ce والإيمان بأن والإيمان بأن الإيمان قول وعمل كما واجب متم مسلمين إيماني da cewa shi imani magana ce da aiki ba za ka yi abu guda ba ka ce na yi imani da Allah shi kenan amma ba ka sallah ba ka azumi ba ka komai ba za ka yi haka ba a'a aulun wa amalun bayan nan kuma wa niyyatun da niyya wa isabatun da dacewa ya zama abin da kai ya dace da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma wajibin mutum musulmi na yi imani cewa shi imani yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqus bi naqsiha kuma yana ragewa a dalilin rage aiki kana yin sallar nafila kana karatun qur'ani kana sadar da zumunta kana sadaka kana azumin nafila imanin ka sai ya ƙaru bayan kayan ayyukan farilla amma ka bar wayannan kuma ayyukan da'a sai imani ya dawo ya rage yazidu ma sha Allah yana rage ya gudun wanda Allah ya so ya rage a yazidu ma sha Allah yana ƙaruwa gwargwadon wanda Allah ya so ya ƙaru shi imani Allah shi ya san yadda zai ƙara shi Allah ya ƙara muna imani da alheri wa kusa hatta la yabqa minhu shay kuma imani yana ragewa har ya zan babu komai na imani tare da mutum shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa mazinaci ba zai yi dina ba Wakacin da yake dina yana da imani ma'ana sai an tube masa imaninsa haka barawo ba zai yi sata ba a lokacin da yake da imani sai an cire masa imaninsa saboda inda mutum yana da imani ya za ka zo ka kashe ɗan uwanka inda mutum yana da imani ya zai zo ya kwace duke ɗan uwansa a gani ko don haka imani yana raguwa kuma imani yana ƙaruwa imani yana ƙaruwa a dalilin ƙaruwar aiki yana raguwa a dalilin aiki ya ragu Allah subhanahu wa ya bayar da labari da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa qad na'lamu innahu la yahzunka alladhi yaqulun haqiqa mun san cewa abin nan da kafirai suke wadi yana ɓata maka rayuwa yana baƙanta maka rai wa innahum la yukadibuna su ba ƙaryata ka suke yi ba walakin na zalimi na bi ayatin layin adun sai dai su a zalimai suna musu ne game da ayoyin Allah ba kai suke karyatarwa ba a'a suna karyatar da ayoyin Allah ne da haka abinda duk suke yi mai bata marai kakka damu kamar ubangiji su subhanahu wata'ala yana cire mamazan Allah bakin ciki yana ɗebe masa bacin rayuwa yana son ke mishi damuwa game da abinda su kafirai suke aikatawa na in lura an yi magana kuma abubuwa guda uku cewa imani magana ne da za ka yi da bakinka da kuduri da za ka yi a zuciyarka da kuma aiki wanda za ka yi da gabobinka sannan ya zama kayi muwafaka da suna a kan wannan idan mutum ya samu haka to alhamdulillah imaninsa ya zama imani wanda a tabbatacce ya waɗi da baki ne ya kudurta ga zuciya ta ya yi aiki da gaɓoɓi nai sannan kuma ya dace da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yace wa yabidu llahu alladhina hatadaw huda Allah yana ƙara ma waɗannan da suka shirya shirya imanin su ya ƙaru kenan wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana in an karanta musu ayoyin Allah su muminai sai ta ƙara musu imani ayoyin na Allah sai kaga suna kuka da hawayensu saboda ganin girman Allah da sanin cewa abin nan da aka karanta a tabbatacce na wa yazdadal na amanu imana yana ƙara ma waɗanda suka yi imani da Allah imani imanin su ya bayyana gashi nan ya ƙaru a dalilin ɗa'ar da suke yi ga Allah subhanahu wa ta'ala da malam imam al-barbahari maulahu ta'ala ce wa abdalu hadhihi al-umma wanda an mafifici daga cikin wannan al'umma wato wal umam kullaha ba'da al-anbiya al'ummomi wanda yayi gaba ɗaya in an cire annabawa salawatullahi alaihi iran Allah ya tabbata gare su azma'i daga baki ɗaya idan an cire annabawa a cikin al'umma gaba ɗaya waki kamar tambaya ta wadda akwai bukatar samun amsarta amsa shi ne abubakar radiyallahu anhu idan ka cire manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da sahabbai suke da rayuwa gaba ɗaya babu wanda ya kai daraja abubakar da za a gwada imanin abubakar da na sahabbai gaba ɗaya imanin abubakar zai rinja da haka kenan kaga bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa an mafi girma shine abubakar radiyallahu an sannan umaru sannan umar radiyallahu an shi ke bi masa wajen girma da daraja sannan usman sannan usmanu radiyallahu an aka za ruwaya lana haka aka riyo mana wannan ruwaya a ibn umar daga dan umar hala abdullahi ibn umar yace كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا mun kasance muna cewa abu a annabi yana cikinmu ni muka cewa inna kairan nasi ba'a da rasulillah hakika wanda ake yayye na mutane bancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kowa abu bakrin رضي الله عنه وعمر دا عمر معنى شي كبيمشي وعثمان دا عثمان ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكر annabi yana jin magana gada muka faɗi kuma annabi bai musu ba kaga kenan nan ta bayyana gare mu ƙwarara abubakar shine wanda yake kowa bayan manzon Allah sallallahu alaihi kuma shi ne kalifan harko Allah ta'ala ya yi bayani a cikin alkur'ani la tahzan inna Allah ma'ana la hazan inna Allah ma'ana hmm? Allah ta'ala ya bayyana maganar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la hazan kar kai bakin ciki kai abubakar inna Allah ma'ana Allah yana tare da muwa don haka Allah ba zai tozarta mu ba idh yaqulu li sahibihi Allah ya shaida Abubakar sahabi ne kaga ko da su yan shi'a ba su yadda ba to shi Allah ya tabbatar Qur'ani cewa Abubakar sahabin manzon Allah ne sannan Abubakar shine na kusa kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan jero Abubakar Umar Usman Ali radiyallahu anhu majma'in amma su ba su yadda ba sai sun ɗauko na hudu sun maida shi shine na warko wannan shi a kuskuren shi a rashin a dacewarsu a gani ko abubakar radiyallahu anhu lokacin da Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hijira don ya koma garin madina kai tsaye abubakar ya fi shi suka ta yi tare a suka shiga garin saur إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله ma'ana. Allah ya ce lokacin da shi annabi yake ce ma abokinsa karka damu karka yi bakin ciki Allah yana tare da muwa Allah yana tare da su da taimakonsa kaga yace ya ma'aikin Allah ɗayansu da ya biba ƙasar ƙawarsa da ya gane mu sannan ne ya waɗi wannan magana cewa kakka damu Allah yana tare da mu bayan na akwai mutum goma waɗanda Allah ya musu bishara da aljanna sunan duniya wanda waɗanda guda hudu sannan da ƙarin mutum shidda daga cikin can akwai sabit na abi ƙas. idan ka ce abu bakri wa umar wa usman wa ali radiyallahu anhu jima'i, to cikin su kuma waɗanda aka yi bishara da aljanna su goma a nan duniya akwai sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yayi muna muwafaqa da dace Allah shi sa ayyukan musu zama don da ɗaya da Allah Allah ya ƙara bunƙasa muna imaninmu Allah ka aza mu ga ayyukan da za su sa imaninmu ya ƙaru ya bunƙasa ba ya rage ba saboda cikin karatunmu ta bayyana gare mu cewa imani yana ƙaruwa imani yana raguwa muna roƙonta Allah ka aza mu da ayyuka waɗanda za su sa imanin mu ya ƙaru don abin da zai kawo mana na ƙasa da tawaya da rangwame ga imani Allah ka kare mu da gare shi Allah ka taimaki musulunci da musulmi ya Allah dukkan waɗanda kaniyar bugunyan manuwa ga musulmi da musulunci Allah ka yi ma musulmi da musulunci magani Allah ka saukan muna alkhairi wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba Allah muna roƙonka ka saukan ma ƙasar mu alkhairi da albarka ya Allah ka ɗauke ma wannan ƙasa ta mu fitina Allah ka saukan mata wadata Allah ka saukan mata arziki Allah ka azurta mu Allah ka azurta al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka kawo mana sauki Allah ka ɗauke mana wahala Allah ka saukan mana da sauƙinka Allah ka kawo mana arha ya Allah ka ɗauke mana tsada ya Allah ka sa mu gama lahiya ya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ƴan mu jama'ar musulmi marasa lahiya wa'inda da gida da da asibiti Allah ka ba su lahiya mu kuma da muke da lahiya Allah ka ƙara mana ita yan uwanmu jama'a musulmi masu wadata Allah ka ƙara musu waɗanda ba su da wadata Allah ka wadata su muna roƙonka Allah subhanahu wa ta'ala ka yi muna muwafaƙa da dace ka sa ayyuka musu zama da mi ɗaya dakka سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك